Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu Me suna a daren farko wanda yake zo muku a tashar Farfajiyar Littattafan Hausa tare da ni mai gabatar muku Maman Dija. Ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari. A baya mun tsaya inda ya ce abubuwa sun sauya a lokaci guda Fatima ta juya masa baya, Khalifa ke so. Ya dinga jin wani azababben kishi da ta takaici yana ta farfasa zuciyarsa kamar zai yi auka. Ya ga tunaninsa bai san yadda zai bullo wa al'amarin Fatima ba. Haka zai aure ta hankalinta na kan Khalifa. Ya girgiza kai. Ina ma sai da aka yi auren su Khalifa ya dawo. ya ba zai ganta ba ba ma ballantana ya ce yana santa har ya ɗaga mata hankali ya ɗaga wa kowa. Ya shiga sharar ƙwalla sai yanzu ya ji zuciyarsa ta yi masa dama-dama da ya samu hawayensa suka zubo. Tabbas yana son Fatima amma yanzu Fati tsoro take bashi. Kukan me kake masu musbahu? A firgice ya daga kansa ya dubi malam wanda yake tsaye a kansa yana kallonsa. Ya ci gaba da sharar hawayensa ba tare da ya ce komi ba. Malam ya ce biyo ni cikin gida. Cikin sassafa Misbahu yake tafiya suka shiga ɗakin malam ɗin suka zauna. Ya ƙara maimaita mai tambaya kukan me kake? Muryar Sadisha ya ce, Baba ban san yadda za a yi in shawo kan Fatima hankalinta ya dawo kaina ba. Ina jiya wa kaina tsoron abubuwa da dama game da Fatima. Malam ya ce, Misbahu ni ne fa na haifi Fatima, ni ne na yarje ma aurenta. Har a halin yanzu ina ba da tab Ina daɗa tabbatar maka da cewa in dai ranar ɗaurin auren nan ta zo ina raye, ba zan ɗaura wa Fati ko ba sai kai. To me na tayar da hankalinka kan Fatima? In dai in dai tana cikin gidan nan tana ƙarƙashin mu za a kai ta gidanka. Kuma dole ne ta yi biyayya gare ka, in har tana son zaman lafiya da mu. Ita kanta ta san bana kwaɗayin abin duniya, bana son zuciya a kanta kuma ba zan fara ba. A basarar Ummi ta yi zamanta a gidan su kada ta koma gidan su Khalifa, waya tunanin ta hakan zai sa hankalinta ya kwanta ta huta da bakin cikin Dr. Khalifa da Fatima ki haifar mata. Amma ina lokacin da dare ya yi dare, sai ta ji hankalinta ya tashi sosai. Khalifa kawai take buƙatar gani, ja ashe dai tana da jan aiki a gabanta. A ce duk sanda ba ta su. a ce duk sanda A ce duk sanda ba ta gidansa hankalinta ne zai dinga tashi haka? Kenan ba za ta iya rayuwa ba sai kenan ba za iya rayuwa ba sai tana ganin Khalifa. Ta miƙe zaune zaman ya gagara ta miƙe tsaye. A nan ma ta shiga sintiri ta ɗauki wayarta ta yi kiran lambar Khalifa. Bai ɗaga ba bata san abin da za ta ce masa ba. Amma dai in ta ji muryarsa wataƙila ta samu ta yi bacci ta huta. in dai a haka zuciyarta za ta tafi tana da babban matsala ta kira lambar Fatima muku ɗaya Fatima ta ɗaga ta yi mata sallama da siririyar muryarta ta ce Fatima baki yi bacci ba ni ban yi ba me yasa ta yi shiru ta yi murmushi ta ce na san tunanin da Khalifa ne ya hana ki bacci na Allah haka ne Fatima ta yi mata ta ce na san kin san haka ne ummi shi yasa kika faɗa ta yi ajiyar zuciya ta ce Fatima dama na san ba za ki iya kaucewa soyayyar Dr. Khalifa ba Duk da cewa a baya na Duk amince a cikin zuciyata zaki ki taimake ni akan Dr. Khalifa, to sai gashi ke ma. Haushi ya kama Fatima ta tabbata soki burutsun Haushi ya kama Fatima ta tabbata soki burutsun na rashin abin yi ne yasa Ummi ke mata wannan shiririta na haka ta kashe wayarta. Mamaki ya kama Ummi ta jima tana kallon wayarta wai yau ita Fatima ke ma haka. baya kama da lokacin ta. Hakika ya zama dole ta ɗauki mataki mai kwari akan Fatima. Da gari ya waye da sassafe ta tashi ta yi wanka ko tunanin cin abinci bata yi ba ta shirya ta da mahaifiyarta na tafi gidan su Khalifa. Hajiya na zaune a kicin tana suya wainar fulawa ta yi mata wani irin kallo ta ce wai me ke damun ki ne ummi? Abincin ma ba za ki dinga tsayawa kina cin sa ba saboda Khalifa? Wannan wainan ma saboda ke na yi ta. Na san kina son ta amma kice tafiya za ki yi. Ta ce don Allah jiya, bari in tafi hankali na a tashe yake ko bacci ban yi ba jiya. Tana tuka mota tana wasu wasi a haka har ta iso gidan masu aiki suka tarbe ta da mummunan labari a mummunan labari a asibiti ta Khalifa ya kwana ba shi da lafiya. Ta yi sauran kiran lambar mama ta yi mata kwatancen asibitin da suke, ta figi mota ta nufi can. Hankalin Ummi ya ƙara tashi ganin yadda ta ga Dr. Khalifa miƙe bisa gado. Yana wani irin bacci wanda ga dukkan alamu bai san a ina kansa yake ba. Mama ce zaune bisa da duma a ƙasa Sadiya a gefen ta. Abba na zaune kan wata kujera da ke gefen gadon Khalifa. Ya zuba masa ido kawai. Ta sunkuya Ta sunkuya ta ga yadda shi tare da jajanta masa ciwon Khalifa. Ta zauna kusa da mama tana tambayar ta me ya musabbabin ciwon ne. me ya musabbabin ciwon ne? Mama ta taba baki ta ce katin daurin auren Fatima ya gani. Ummi ta fiddo ido gabanta na faɗuwa ta ce dan dan ya ga katin daurin auren Fatima ya shiga wannan halin. Mama ta ce Wadai kuwa tunda muka kawo shi asibitin nan bai farka ba har yanzu. Nasarar nasara da aka ci dai numfashinsa ya dawo daidai saɓanin lokacin da muka kawo shi dan ko numfashi ba ya yi. Ni tona ma ya mutu. Jikin Ummi ya ƙara mutuwa murus ta koma jikin bango ita ma ta yi shirwa ta rasa abin da za ta ce. Wato wannan soyayya ta kai zafin haka? Ina aikin da malaminsu ya ce zai musu mai zafi wanda ya ci musu alwashin zai raba soyayyar Fatima da Khalifa da ta duk wata iya mace sai ita ummi. Amma abin mamaki kamar ƙarawa Dr. Khalifa soyayyar Fatima aiki Me malamin nan ke nufi kenan? Aikin yake musu ko yaudararsu yake? Ta da kai a baya kam ta san Dr. Khalifa yana son Fatima, haka yanayinsa ya nuna, to amma yau ne ya daɗa tabbatar da soyayyar nan ba ta wasa ba ce, da inda ake tunanin abin ya wuce nan. Fidda soyayyar Fati daga zuciyar Khalifa abu ne mai wahalar gaske. Ta dubi mama ta ce, to yanzu mai likitoci suka ce? Mama ta ce cewa suka yi a samar masu da abin da ya saka a ransa yana so ɗin. idan ana son rayuwarsa. Ta ce to wani mataki aka ɗauka? na ta ce har yanzu bamu san abin da za mu yi ba. Fatima dai da ba mu da ikon Fatima dai da ba mu da ikon bashi ta ai sai hakuri Ta jinjina kai ta ce to Allah ya sauwaƙa bari in je gida in kawo muku abinci ko zai farka ya buƙaci wani abu. Mama ta ce ga abinci nan na asibiti an kawo. Ta ce ai Khalifa ba zai iya cin abincin asibiti ba. Bari dai in dafa wani abu. Lalle Dr. Khalifa ya yi nisa ba yanda za a iya jikira. kira. Gidan su Fatima ta fara shiga sai ita kaɗai a rumfar, ina tana fama da waya. Ita kaɗai a rumfar ina tana fama da waya. Ina tana ɗakin malam suna hiran bikin Fatima. Ta amsa salama Ummi cikin fara'a samkar ba wani abu. Tuƙuƙin baƙin ciki ya ƙara tunnuƙe wa Ummi zuciya. Ya ƙara tunnuƙe wa Ummi zuciya. Ta yi wa Fati kallon sama da ƙasa lokacin da take ce mata zauna mana anti Ummi Na ce ba zama na zo yi ba zuwa na yi in tambaye ki. Ina amsar taimakon da kika ɗauka za ki yi min a da ta kalifa? Nan Fatima ta rasa abin da za ta ce ta yi shiru. Umi ta ce dama na san babu abin da za ki iya cewa. Tunda ba ki da abin faɗa ɗin kin yi amfani da damar da kika samu kin ja ra'ayin ta kalifa. A soyayyar da yake maki ta kai shi ga kwanciya ciwo. To yana asibiti bai san inda kansa yake ba a dalilin ya ga katin ɗaurin aurenki da Musbahu. Sai ki je ki duba shi kafin ya ƙarasa mutuwa. Ta juya za ta tafi. Fati ta jawo hannunta ta ce don Allah ummi kake ta Na Allah ummi kake tafi zauna ki taimake ni na samu kaina na samu kaina a wani irin hali. Wani taimako zan miki fati wani taimako zan miki Fatima? Ni ban taimaki kaina ba wa zan iya taimakawa. In In kura na maganin zawo me yasa bata yi wa kanta ba? Fati na kuka ta ce ai rai ba ai rai ba ta rasa motsi ummi ta ummi tsaya ki ji. Ta jinjin ta jingina da bango tare da runguma hannayenta a kirjinta tana kallon Fatima. Fati ta ce a wani asibiti Khalifa yake? Ta ce idan zaki wuce mu je. Gaba ɗayansu sun rasa abin da za su ce wa junansu. Kowacce tana neman taimakon 'yar uwarta ne. Ummi ta ce tunda baki da abin faɗi nima na rasa abin da zan ce miki. Ki same ni a gida zan haɗa wa Khalifa abinci sai mu je asibitin da sauri. Da sauri ta fice daga gidan. Yayin da Fatima ta nufi ɗakin babansu ta durƙusa ta shaida musu cewa za su je karɓar ɗinkinta da mama ta yi musu na biki da ummi. Suka ce a dawo lafiya. Ta sauya kaya ko wanka ba ta yi ba ta fice daga gidan. masba'u na kallon ta shige gidan su Khalifa ba shi da ikon yi mata magana sai kallo. Fatima ta fi ƙarfinsa yanzu. Umi na kicin tana haɗa abinci cikin gaggawa Fatima ta yi zaune a falo tana kallon hoton Khalifa. Gabanta sai faɗuwa yake. Wani babban hotonsa ne yake wa mutum maraba da zarar ka shigo falon. Murmushi ya yi a hoton murmushin da yake matuƙar ƙayatar da fuskarsa. Ta ƙagu Ummi ta gama su tafi daga halin da masoyinta ke ciki. Bayan Ummi ta kammala komi a mota ta shiga ɗakinta da niyyar yin wanka. Ganin ta jima bata fito ba a fusace Fatima ta miƙe cikin ɗakinta ta shiga. Buga ƙofar toilet ɗin tana faɗin haba Ummi wani irin jan rai ne haka. Kin san fa jiran ki nake. Ummi ta ce to dan kina jira na ba zan yi wanka ba. Kar ki dame ni malama asibitin maganin damar kaina na yi. ko kin sani ne ba sai da na je na gaya miki ba Fatima ta rasa me za ta ce da ummi dan haushi kuma ƙarin haushi ne ya sa bata ƙara ce mata komi ba sai da ta gama abin da take a toilet sannan ta fito ta fara shiryawa Fatima ta ƙara fusata a karo na biyu ta ce ummi idan ba za ki raka ni asibitin nan ba ki gaya min in yi tafiya ta ummi ta rasa yadda kai tana murmushi ta ce yi haƙuri taso mu tafi A cikin mota tafiya suke kamar wasu kurame kowacce da abin da take fama da shi a zuciyarta. Da suka shiga raba asibitin ta samu wuri ta yi fakin Fatima ta taya ta ɗiban kayan abincin suka shiga ɗakin. Abba ne ya kama fara'a yana faɗin Fatima ke ce da kanki. Kunya da tausayi suka kama ta lallai Abba na cikin damuwa. Ta tsuguna ta gaishe da shi tare da tambayar su mai jiki. Abba ya ce to Fatima mai jiki dai gashi nan sai yanda Allah ya yi. Soyayya ce mai wahalarwa ya haɗu da ita sai dai haƙuri. Mama dai shiru ta yi ta zuba tagumi tana ganin ikon Allah. Magana in dai ta Khalifa ce Abba baya kawaici a kanta. Ya ci gaba da faɗin Fatima dubanin da Khalifan yake ciki har yanzu bai san wanda yake kansa ba. Ni wallahi ban taɓa ganin inda ake wa mutum irin son da Khalifa yake miki ba. kashi ba mu da ikon bayar da ke gare shi shin yaya za mu yi da wannan tashin hankalin? Kukan Fatima ya fito ƙarar tana Tana juya kanta mama ta ce Alhaji bai kamata ka dinga fitowa da Fatima irin wannan maganganun ba saboda aikin gama ya gama. alkalami ya bushe haƙuri dai Khalifa zai yi Allah ya tashi kafaɗinsa. Cikin sanyin murya Abba ya ce ai nima ma ba wani abu na ce ba. Fatima ta ce Abba don Allah ka roƙi babana ya janye aure na da Musbahu yana jin maganar ka tare da girmama buƙatar ka wallahi ni Khalifa nake so. Mama ta riƙe hannunta ta ce Fatima mun san kina son Khalifa. Allah ne bai ƙaddara Khalifa mijinki bane shi yasa duk abin da ya faru ya faru. Wannan son zuciya ne ƙarara idan har muka nace wa iyayenki da roƙon su ba wa Khalifa ke. Saboda shi ma bawun yana son ki baya son ya rasa ki. Idan muka yi amfani da wata dama da muke da ita muka rinjaye iyayenki suka ba Khalifa aurenki ba mu yi amfani da hadisin manzon Allah da yake cewa imanin ɗayanku baya cika har sai ya kasance mun so wa ‘yan uwanmu abin da muke so wa kanmu. Sannan na bi mutane za su zage mu don a zahiri mun yi rashin adalci. Mun san iyayenki ba su hana mu aurenki don ƙiyayya ba sai don girman alƙawarin da suka wa musu babu Fatima ta ƙara rikicewa da kuka tana kallon Dakta Khalifa take cewa, wallahi mama ba na son Musbahu, Khalifa nake so ba ina faɗin hakan bane don a gabanku ne, ina son shi ne kawai don shi ne ra'ayina. Na amsa wa iyayena auren Musbahu a lokacin da ban san me ya so ba. Yanzu na fahimci inda rayuwa ta dosa don Allah mama ku taimaka ku fahimtar da iyayena. Kada su ɗaurin aure da wanda bana so zan iya shiga kowane hali idan ban auri Khalifa ba. Haka yi tsit ɗakin kukan Fatima kaɗai ke tashi. Ummi kallon iyayen Khalifa da Fati kawai take tana girgiza kai tana jin daɗi da hawayenta ba su zuba ba. Domin ta gaji da kukan lokacin kuka ya wuce a gunta. Illa neman mafita. Son kai ba musbahu kaɗai ake neman yi wa yunwa ba har ita gara ma bawun da yake so ake a ƙwace masa matar ta yanda za a yi da shi ita kuma ba wanda ya damu da damuwarta idan ma mutuwa za ta yi ta yi ta mutu wai Fati ce ke kuka a gaban iyayen Khalifa tana roƙon su ita dai tana son Khalifa ta kalle su gaba ɗaya ta girgiza kai tare da da leɓe anti Sadiya ta ce mama kin ga abin da nake gaya miki Wai me meye amfanin yin shirin da aka yi a halin an san halin da zuciyoyin yaran nan ke ciki? Ya kamata a yi musu adalci. Shi bawu bai san aure nufi ne na Allah ba? A zaunar da shi a yi masa bayanin bayanin ku duba halin da Khalifa ke ciki daga ganin fa katin ɗaurin aurenta ya shiga wannan halin. Ina ga idan an wayi gari ya san an kai ta gidan bawu? Ta girgiza kai. Gaskiya mama a san abin yi kada fa a zo ana nadamar da ba ta da amfani. Gara tun kafin lokaci ya gama ƙurewa a yi wani abu. Abba ya ce magana ki haka take Sadiya tabbas a yau din nan zan ba hanyar da ta rage dan ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar. Wannan lamari na Khalifa ya fi ƙarfin a sa ido dole a yi wani abin a kai. Ƙofar ɗakin ta buɗe Dr. Mansur ya shigo tare da wata nas a bayansa. Ya isa gaban gadon Dakta Khalifa ya ce, har yanzu bai farka ba. Abu ya ce, ai ko motsin kirki baya yi. Ni fa in banda ina ganin numfashinsa da yanzu na ce Khalifa ya mutu. Dr. Mansur ya ɗaga hannun Khalifa ya mai ya ajiye, ya ɗauko ta ƙaramar na'ura ya ɗora mai a kan ƙirji, yana latsawa tare da dasa wani abu a kunnensa. Zuwa can ya cire ya juyo ya dube su gaba ɗaya ya kira sunan Nas ɗin da ke tare da shi mai suna Jamila ya ce, ki lura da shi sosai. Ta ce, ba damuwa sa. Ya maida ido ido ga Abba ya ce, ku yi haƙuri Alhaji, insha Allahu Khalifa zai samu lafiya. Ni yanzu zan tafi gida. Abba ya ce, haba dakta yaya za ka ce za ka tafi bayan har yanzu ko farkawa Khalifa bai yi ba. Dr. Mansur ya ce, Alhaji kada ka manta cewa samun lafiyar Khalifa yana hannun hannuna wannan hukunci ne na Allah. Alhaji kada ka kaddara cewa samun lafiyar kalifa yana hannuna wannan hukunci ne na Allah. Allah ya hore mana taimakon al'umma ta hanyar ilimi da ya azurta mu da shi a bisa yardarsa muke yin komi. Nan da nan lokaci kaɗan likitan da ya karɓi aiki zai shigo ya ci gaba da kula da shi. Allah shi ne mai ba da lafiya kafin dai in tafi ina so idan da a yi duk ƙoƙarin da za a yi a nemo abin da zai sanya Khalifa farin ciki. Yayin da ya farka, ma'ana da zarar ya buɗe idonsa ya kasance ya ga wani abin da zai faranta masa rai. Wannan zai taimaka gun sanya nutsuwa a zuciyarsa. Abu ya waiwayo ya dubi Fatima sannan ya da kallonsa ga likitan ya ce da shi, ka ga wannan yarinyar? Dr. Mansur ya dubi Fatima da ke tsugunar gefe tana sharar ƙwalla. Abu ya ce to ita ce yarinyar da Khalifa ke so. kuma ita ce sillar faɗawarsa cikin wannan halin. Dr. Mansur ya ce Alhaji kana nufin ita ce Fatima? Da sauri Abba ya ce ita ce kuma likita ina ka san sunanta? Ya ce a jiya da kuka kawo Khalifa lokacin da numfashinsa ya fara dawowa bayan salatin annabi da ya yi sunanta muka ji yana ambata. Tun daga nan muka kaddara cewa a dalilin mace ya faɗa cikin wannan damuwa. To tun daga ta meye abin tashin hankali? Ba sai an ba bashi ba sai a bashi auren nata ba kowa ya huta Abba ya yi murmushin takaici yana girgiza kai ya Likita wannan yarinyar ta fi ƙarfin Khalifa. Kuɗi ba sa siyan mutum da ashe kuɗi na siyan mutum ko nawa Fatima ta kai sai na siya wa kalifa Dan in raba shi da wannan damuwar da yake fama da ita. Saura kwanaki biyu kacal awa arba'in da takwas Fatima ta zama matar wani. Ban san halin da kalifa zai shiga ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Mansur ya jinjina kai ya ce gaskiyar magana Abba tun da halin da halin Khalifa ya shiga ya kai haka to ku nemi iyayen yarinyar nan ku daidaita magana su zo su ga halin da ɗanka yake ciki su taimaka kowa ya taimaki wani Allah zai taimake shi kada ka bari wani ya auri Fatima a halin Khalifa na cikin wannan halin aka yi shiru gaba ɗaya Dr. Mansur ya fita babu wanda ya sake magana Ƙarfe ɗaya daidai Abba ya ce zai je gida ya yi wanka ya yi sallah ya dawo. Mama ta biyo shi har mota tana roƙon ya daure ya ci abinci. Ya dube ta da jajayen idonsa ya ce cikin nawa ne babu daɗi. Cikin nawa ne babu daɗi tun ɗazu nake jin zuciyata na tashi kamar zan yi amai. Ga kaina na juyawa. Ta ce ka yi haƙuri ka kwantar da hankalin ka komai na Allah ne. Duk waɗannan abubuwan da ke faruwa idan Allah ya yi Fatima matar Khalifa ce zai aure ta. za ka ga yadda Allah zai juya al'amarinsu daga damuwa zuwa farin ciki. Babu abin da ya gagari Allah shi ne mai yanda ya so a lokacin da ya so. Yayin da duk damuwar da za a yi da duk halin da za a shiga idan Allah bai kaddara matarsa ba ce sai dai mu tari sai dai mu yi haƙuri mu yi fatan alkhairi. Abba ya ɗora kansa a kujerar da yake kai idonsa na kallon sama. Sun samu shiru daga bisani ya ce hakan ne sai na dawo. Ya ja mota ita kuma ta dawo ciki ta ce Fatima ku ci abinci ku tafi gida ku huta. Na Allah ki daina yawaita wannan kukan ba zai yi mana maganin komai ba sai addu'a da hakuri Cikin shashshekar kuka ta ce ni kan mama idanuwa na ba za su taɓa daina zubar da hawaye ba saboda tashin hankalin da take ciki. Mama ta ce ki yi haƙuri Fatima kada ki ja abin da za ki ɓata da iyayenki bayan a baya kuna zaune lafiya. Kullum ina kullum ina tana yabon halayyarki iyaye suna da kima sosai a gun ɗansu. In dai in dai yana son a gama in dai ɗa yana so a gama ya gama da duniya lafiya to ya bi iyayensa. Na tabbatar ba za su so a ce ba ba a yi aurenki da Musbahu ba saboda shi ne zaɓinsu. Hakan ba yana nufin suna ƙin Khalifa ba. Idan muka ce iyayenki ba sa son Khalifa ba mu yi musu adalci ba, tunda dama tunda mu tunda muna sane da yanda al'amura suke. Fatima duk da cewa ni na haifi Khalifa na fi kowa jin ciwo da tashin hankalin halin nan da yake ciki. Idan a san raina ne zuwa yanzu ya kasance kina ɗakin Khalifa a matsayin matarsa saboda son da yake miki. Kowa ya san ba shi da wani farin ciki wanda ya wuce ya mallake ki. Yanayi ne wanda kowa ya san Khalifa bai taɓa samun kansa a ciki ba. Ai wannan dalilin ne yasa kowa yake tabbatar da son da yake miki na gaskiya ne. Tun yana faɗa da baki har gashi yau a gadon asibiti bai san waye a kansa ba. To amma duk da haka ba zan rufe ido akan abin da ba gaskiya ba. Ba gaskiya da adalci ba na haƙura na zuba wa sarautar Allah ido. Idan Allah ya yi kalifa zai rayu zai tashi. Ni dai na san rayuwa cike take da jarrabawa iri-iri. Komi lokaci gare shi. <clears throat> Duk yadda tsanani ya tsananta insha Allahu akwai sauƙi da zai biyo bayansa. A cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wasu Ala yana faɗi dukkan tsanani suna tare da sauƙi. A wannan lokacin Fatima ɗora kanta ta yi bisa cinyar mama tana kuka har sai da hawayenta suka jiƙa wa mama zaninta. Lamarin da ya sa ita ma mama ta kama sharar da ƙwalla duk ƙoƙarin da ta yi da ta dinga yi gun haɗiye hawayenta tun safe abin ya ci tura. To masu sauraron mu zamu dakata sai mun haɗa a labarinmu na kafa.